masoyiya kin zama jinin jikina idan ba biki ni ban sanya zanayo ba alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya bani iko da damar kawo muku waƙoƙi na kamar haka fara kauna ko da masoya A wannan karan ma ina ɗauke da sabon kundin albam ɗina mai suna Hasina. Kada ki dama Hasina. Tunda ni na gasgata ki. Hasina kundi ne da ya kunshi waƙoƙi kala daban-daban, soyayya, faɗakarwa tare da nishaɗantarwa. Abinda tunani ya kunsa warware ta zare da abawa, sanin asali ne ya sanya wannan damar ne nake ƙara ƙoƙarin in gode muku masoyana. Ku kasance da ni ku Hamisu S. Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dore. Mu da halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kawai su ne suke raban mu kuɗin lokacin zabe ya dawo. Suna siyan mu baran da biyu mu adana, su samu ɗaukar sana. Mu ɗorawa dukkan mutum da ba za ce sai sun yi ba. Na gode.